Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalo shugaban turkiya rajin tabi erdogan ya gargadi magoya bayansa kan yiwuwar su fuskanci martani idan har masu ra'ayin sauyi suka karbe mulkin ƙasar a zaben da za a yi a ƙarshen makon nan shugaban na turkiya na ta kokarin tattaro magoya bayansa a gabanin zaben wanda za a yi a ranar lahadi wanda har ila yau zai zamanto babban barazana ga tsarin mulkinsa da ke bin tafarkin islama a ƙasar ta turkiya wacce ita ce ƙasa da ta kasance mamba mai yawan musulmi a ƙungiyar tsaro ta neto Ƙuri'ajin jin ra'ayi da aka gudanar ta nuna cewa babban abokin hamayyar erdogan kemal rulo na da ɗan takin rinjaye wajen farin jini kuma yana da yiwuwar ya samu kashi hamsin na adadin ƙuri'un da ake bukata don kaucewa zuwa zaɓe a zagaye na biyu a ranar takwas ga watan mayu bangaren yin adawar ya samu ƙwarin gwiwa ne bayan da babban ɗan takara mafi girma na uku ya janye takararsa a ranar alhamis wanda dama shi ke kawa kirjirulo cikas ba a samu turmutsitsi ba a kan iyakar amurka da mexico duk da fargabar da aka yi ta nunawa da farko bayan da bakin haure suka yi tururuwa shiga amurka gabanin karewar matakin rufe kan iyaka da hukumomin kasar suka dauka a lokacin da annobar covid-19 ta barke kasa da sa 24 da karewar dokar mai taken title 42 da ta sa aka rufe kan iyakar kasar da mexico a ranar juma'a bakin haure da jami'an gwamnati sun yi ta nazarin tasirin sabon dokar da gwamnatin shugaba joe biden ta runguma don samar da kwanciyar hankali a yankin wani jami'in hukumar kula da tsaron amurka ta homeland security ya ce ba su ga wani gagarumin karin adadin bakin hauren ba ya zuwa jiya juma'a labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban rundunar sojin haya ta wagna ya caccaki dakarun rasha inda ya zarge su da ficewa daga wani yanki a birnin bakhmut da ke gabashin ukraine wanda hakan a cewarsa ya ba dakarun ukraine din damar karbe ikon wasu yankuna cikin wani bidiyo da ya fitar a ranar juma'a shugaban rundunar ta wagna evgeny prigozhin ya ce dakarun da ke kare iyakokin da rasha ke rike da su na gwargajewa a yankin bakhmut kuma ficewar dakarun ya sa sojojin ukraine sun karbe ikon shazov wata muhimmiyar hanya da dakarun wagna suka rufe ta a baya kazalika shugaban na wagna ya kuma zargi ma'aikatar tsaron rasha da hana sa harsashai zargin da ma'aikatar ta musanta ya kuma yi watsi da kalaman da kakakin ma'aikatar tsaron rasha ya cewa janyewar da su suka yi dabara ce ta yaki. tsohon firaministan pakistan imran khan ya ce manyan dakarun ƙasar ne suka sa aka kama shi kan zargin rashawa yana mai cewa zanga-zangar adawa da aka yi ta yi sanadin mutuwar mutum akalla arba'in jami'an tsaro sun kama kan mai shekaru saba'in a wajen wata kotu inda suka ta sake sa cikin wata mota a ranar talata a lokacin yana jiran sauraron karar da aka shigar a kansa a islamabad washe gari ne kuma wata kotun da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta same shi da laifi yayin da wata kotu ta daban kuma ta sa aka tsare shi tsawon kwanaki takwas kan wata tuhuma ta daban sai dai a ranar alhamis kotun kolin ƙasar ta ayyana kama kan da aka yi a matsayin matakin da baya ƙarƙashin doka inda ta nemi da a yi maza-maza a sake shi wasu hare-haren sama da isra'ila ta kai a ranar talata sun kashe wasu manyan kwamandojin yankin zirin gaza uku jami'an lafiya a yankin na falastina har ila yau sun ce akalla mutum sha biyu sun mutu sannan an jikata wasu ashirin mayakan jihadin da ke samun goyon bayan iran sun tabbatar da mutuwar manyan kwamandojin waɗanda suka bayyana sunayensu a matsayin khalil bahatini tarik izzaldin da kuma jihad ganam wani kakakin kungiyar ya ce za su mai da martani yayin da isra'ila ta ce mutanen da aka kashe su ke da alakin harba makamun roka akan isra'ila a kwanan nan labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na abari ya huce wanda masu hikimar magana kan cewa shi ke kawo rabon wani Murtala barka da asuba da fata an tashi lafiya. To barka ka dai baba da fatan kuma mun ga karshen wannan mako lafiya. Gaskiya. Mu da masu saurare baki daya. Eh gaskiya. Rabo na rabon ka da shigowa wannan zauren tun cikin azumi ne ko kafin azumi? wallahi tun kafin azumi to ka san yadda yanayin aiki yake yin hmm. a jefa ka dare ga yamma gobe a jefa ka wannan rana jibi haka abubuwan suke ta tafiya Allah sarki lallai Allah ke baka mana to nan kuma eh, eh, maka barka da sallah tun da ni ba mu haɗu ba tun lokacin tun da aka yi sallah kai eh to ba mu haɗu a wannan zaure ba amma dai ka san mun yi ta haɗuwa a <laughs> ah, ba mu haɗu ba ba mu haɗu ba don da da dawo daga New York ba mu haɗu ba mu haɗu ba ah, mu haɗu a ofis kai ma ka sani illa dai ba mu haɗu a wannan zaure ba Allah sarki <laughs> to shi ke da to malam murtala ban sani ba kana da wasu yan sanarwa a hannunka eh baba bari mu fara wannan amika wannan sako na taya murna ga iyalan ab kwacam obanduman doman gude mubi kuma sarkin yakin moda Nicika jihar Adamawa bisa ga ɗaurin auren 'yarsu Fatima Ebi Kwacham da ake kira Nana da angonta ASP Mubarak S Inuwa wanda aka ɗaura jiya Juma'a a Abuja Allah ya ba da zaman lafiya. Sai kuma irin wannan fata na alkhairi zuwa ga Reverend Dr. Isaac Laudarji da iyalansa su ma domin auren 'yarsu da aka yi Bida Laudarji da angonta Ibrahim Usman da za a ɗaura shi a ranar Litinin ɗinnan 29 ga watan Mayu a vancouver ba kasar canada ah, su ma da fatan allah ya ba da zaman lafiya kuma ya ba da zuri'a ya ba amin sun amin to wannan sako ne da murna da babban sakataren mujami'ar ikuwa mai barin gado reverend dr yunusa sabo madu da kuma sabon babban sakatare mai kama aiki reverend ayuba asheshe to sai kuma manyan jami'an amintattu namu jami'ar ekuwa reverend michael adamu a zone 2 da kuma reverend dr isaac b ladarji a zone 6 wanda za a yi bukin kama aikinsu a ranar uku ga watan yuni a zauren taro na ƙasa da ƙasa na ekuwa a jos to allah sa a gama da jama'a lafiya allah ba da iko rike wannan mukamin to amin su amin baba to bari kuma mu yi nika sakon jaje bayan sakon taya murna kasan a ah, ko da yaushe haka rayuwar duniya take wata rana ana haihuwa ana kuma ana kuma mutuwa kwarai da gaske eh, ana rada sunan wani kuma ana jana'izar wani haka take a iyalan marigayi alhaji inuwa mai zare da ke garin sanyin nan a musamman jikokinsa alhaji umar sani na asibitin koyarwa ta jami'ar usman kwankodiyo da kuma kaninsa shehu sani bisa ga rasuwar kawunsu alhaji shehu mai zare da ke kasuwar 'yan makera a garin sanyin na da fatan allah ya gafarta masa kuma ya ji kansa haka kuma akwai irin wannan sako na ta'aziyya zuwa ga iyalan mode mai faci da ke bakin tasha sanyin na shi ma wanda allah ya rasuwa a makon nan muna fatan allah ya gafarta musu kuma allah ya sa aljanna ce makomarsu kuma ya ba iyalansu hakurin jure wannan rashi da mu baki ɗaya. Amin sun amin. akwai kuma irin wannan ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan alhaji ma'azo a yalwa kumasi da majalisar dattawan zangon kumasi na rasuwar alhaji jafar dan ma'azo sarkin dawaki mai tuta na sarkin zangon kumasi to allah ya ji kansa da rahama haka zalika muke mika ta'aziyya ga iyalan gidan alhaji bature mai nama a yalwa kumasi na rasuwar abdul nasar da aka fi sani nasiru ama wanda aka yi sa jiya juma'a gaisuwa ta musamman zuwa ga mahaifiyarsa hajji amani da iyalan gidan madu dogo ango a birnin kumasi to allah ya ji kansu baki ɗaya mu kuma ya kyautata ƙarshen mu kutuwa na da mata musulmai ku saulari wannan zantuttuka mai ban tausayi ran da zan bar duniya bayan na rasu mata ta su da hawaye don ta masu ya'ya na sun yi ta kuka sai suna faɗi ubanmu ya rasu babanmu ya rasu nan da nan sai a shaida liman ya zai mi sallah domin ni na tafi tun dama aina adana likafani na mata ta ita za ta min wankan gawa sai min jura bayan ta gama komai sai ka ji kumar matso za a yi sallan gawa gabanin sallan liman ya kambaya shin akwai wanda ke bin na zaba shi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a da zafu ka fada da ka fada ban tausayi wayo inda ina da murya da rayuwa na in ce sallan gawa a dauke ni za a kai ni makabarta ina da wata mota mai suna toyota ciki za a sani ana laila ilalla iyali na motoci na gidaje na arziki na duka na basu da gani sheli kafani ba takalmi kabari a ajali bakin kabari minti biyu la ilaha illallah muhammadu rasulillah ana fadi sai a sani a rufe ni malam yayi addu'a dangi su yi addu'a yaya su yi addu'a abokai ayi addu'a allahumma salli bayan an karanta kowa ya watse ya saurani da matambaya mala'ika ya zo ya ce min marabuka na dace sai in ce mai rabi ba in ban dace ba in ce mai wasu ne ga ko amma. komai ba to annabi ma ya tafi bai dawo ba ashe duk wanda ya tafi ba ya dawowa ya ishi jama'an duniya kulawa da cewa duniya wata ranta kare girman kai da hassada baya da kyau mu yafe ma juna mu so juna shi ya fi kyau ku da hankali da nasihan da nike baku na za mun zamani ni ne naku yan saurin kulli sun yi shiru awa ba yi su ba ina fir'auna ina hamana ina Kaduna, ina abuja jahali ina abu lahabi ina Namrozo bozo saurin kunyi sun yi shigo awa ba yi ba inda ina da murya da na yi waka da madalla baba yanzu kuma bari mu shiga badin sakonnin gaishe-gaishe na filin a bari ya huce kamar yadda muka saba inda sakonmu na farko shine sako ne da ya fito daga Aliko Hauta kafin Yalwa da Dr. Sa'idu Sani Badigo da Malami Kura duka suna da nika su zuwa ga ayuba isa garin sarkin noma da shugaba malam malam da yusuf mai leda gollo da alhaji adamu sarkin sangaro bajoga da amaryar boa da ma'uwar gida ta boa wato anti grace audu da baba yakubu makeri da dan adda taranka da mati taranka da abdulkadir mai kifi kasuwar zindiwa da baffa haruna bajoga da dr usaini mai maganin cutan hanta zindiwa da wankin wato wakin sarkin sangaru alhaji yahaya da malam nasiru mai gwado da linzami bajoga da muhammad dinkatela bajoga da kurmi leburan buhu bajoga da shugaba adamu mai agogon gayu bajoga da dukkan ma'aikatan boa hausa maza da mata baki daya sako daga alhaji haruna dby tarmasuwa da alhaji sule na yashi turakin sangaru bajoga to kaji a ah, baba idan muka je gaba kuma akwai sakon gaisuwar sada zumunci na a bari ya huce zuwa ga mai girma sarkin fulani mai adwa alhaji abdulkadir muhammad da abdullahi laki funtuwa da usman malika maruwa mai ruwa road funtuwa da adamu harka tasawa da musa malam indu da salisu mai shinkafa song sai abdulaziz dan goga mai aduwa sai mani tinau mai aduwa da lawal sade daura da alhaji magaji bello mai aduwa da abdulhamid Wale babban gida mai aduwa da mansur babawo na fada da shamsuddin muhammad kargi da kuma ma'aikatan biyo ya hausa baki daya sai kuma wannan gaisuwa daga isuhun gila faki jihar kaduna yace ce salam fili abar ya huce ga gaisuwa zuwa ga daukacin ma'aikatan ku da ma musulmai baki daya sannan kuma ga gaisuwa zuwa ga sha'aibu mai bulawus kofar gabas faki da amadu mai bulawus na alhaji nuran fafota kofar gabas faki da alhaji haruna wallo faki da ali gambo kaharau paki da jamilu sha'iru gidan fulani faki da ashiru mai barkono kofar gabas faki da alhaji bashari bakin kasuwa faki da magaji gadon kaya faki da alhaji haruna na alhaji tasi faki da kuma gali surajo faki da ɗayaru danju faki da abdullahi sani a faki da nuhu lawan faki da kai dukkan dai mutanen faki da ya jero su suna da yawan gaske sai kuma yusuf shandi na jihar naija da abubakar sa'ad ganye da sauran mutanen jihar kaduna baki daya a sako daga isuhu dila faki na jihar kaduna to da fatan duka an kai karshen mako lafiya to sai kuma wannan sakon abar bar da ke cewa salam filin abar bar da allah ku isar min da sakon gaisuwa ta zuwa ga grace alheri abdu da maryam yar fulani daga kasar saudiya sai kuma maryam muhammad abdullahi afghanistan da zainab ibb daga kasar pakistan da firdaus hassan muhammad daga afghanistan da khairat ibrahim daga afghanistan da fatima musa wada barakin ladi jihar filato da aishatu musa barakin ladi jihar filato da zainab ibrahim musa wada barakin ladi jihar filato sai kuma jummai matar sani mai manja barakin ladi jihar filato da kuma zainab babaji barakin ladi jihar filato da maryam dauda da Daula Salim da Halima Abdurra'u da Jummai Ali da Halima Jumarau da Shamsiya Hamza Ibrahim da fatan duk suna cikin koshin lafiya mai gaida su Sadiya M Sadiya daga birnin Kabul na kasar Afghanistan. To sai kuma wannan sakon abar ya huce da ya fito daga Ahmadu manija daga Bauchi angon Karofin Madaki zuwa ga sashen Hausa na gidan rediyo VOA Hausa. Ya ce fili abar ya huce na rediyo VOA ga gashe-gashe na da fatan alheri zuwa ga saji sa'idu daura wanda ke garin daura a jihar katsina da malama hajjira gidado wato hajju har fulani wadda ke unguwar federal low cost kusa da masallacin isa ali fantami a bauchi da kuma shugaba zaidu kofar sabuwa a birnin kebbi shugaban kungiyar muryar talaka na kasa da shugaban kungiyar muryar talaka na kasa reshen jihar bauchi malam ahmed arab azare da kuma shugaba malam malam mai zanen hula gululu a jihar bauchi da sarkin motar sarkin bauchi alhaji baba shehu lami a unguwar karfin madaki a gidan sarkin yakin bauchi da hajji halima yari a gidan yarin bauchi da ke kan titin bakaro a bauchi da kuma ahmadu malam gambo mai dauri a gidan malam gambo mai dauri a unguwar karofin madaki a bauchi da bala muhammad damban a ƙarshe sai gaisuwa zuwa ga musa babawo yashi wanda ke garin yashi a kusa da dajin yankari a jihar filato sako na ƙarshe na cewa salam voa a abar ya huce gaisuwa da fata alheri da masu gabatar da wannan shiri na abar ya huce allah ya sa muku albarka da allah ku mika min sakon gaisuwa ta na taya murna daga dan na kuma ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar zaɓe ka na ƙasa rashin jihar gombe comrade bala usman karasuwa ke wanda za a ɗaura aurensa a cikin garin karasuwa da amaryarsa aisha alhaji adam a ranar asabar wato a yau asabar kenan da misalin karfe goma sha 11 na safe to allah ba da zaman lafiya da kuma zira ɗaya ba ya ce yana gaida alhaji ado yaro gashuwa shugaban wannan kungiya bisa kokari da yake yi allah ya kara hada kawunan mu baki daya amin sun amin sako daga yan kungiyar zaɓi ka ta kasa harishin jihar yobe ta hannun alhaji umar fareba gashuwa to murtala iya gashe-gashen da muke da su kenan to madalla baba kuma duka muna yi musu fata alkhairi da ma masu sauraron mu baki daya To Malam Murtala yau wani ɗan takaitaccen labari ne zan baka wani abin mamaki ko kuma abin al'ajabi abin dariya da ya faru. To, to shi kenan to ina sauraren ka da ni da masu saurare duk muna jinka. ka. san dai a kasashen mu muna da saurin yadda da mutane. sosai kuwa wato inda ka kaga mutum kaga ka mai sallama ya ansa shi ke dan ya zama dan uwa sai ka dan uwa <laughs> kwarai kuwa to wannan shi direba ne na irin motar da kun kayan nan ya mako kaya ne ya dankara ma mota kaya sosai to ka mm. san eh, titunan mu wani sa'ilin ba su da girma to eh, yana ya shiga inda bai kamata a ce ya shiga ba yana kokari ya koma baya ya sake hanya sai eh. ga wani dattijo da suka ya mai sallama dattijo nan ya ansa eh. shi ke na sai ya ce to da allah dattijo a taimaka min ina son in koma baya ne a duba min baya saboda ina so in sake hanya shi ko dattijo nan ashe ba daidai yake ba <laughs> idan mutum ya yi eh, eh, ba dauɗa ya yi ba ba a cika ɗaukansa wani abu ba shi wannan gwari ba wanda ya dauɗar wato da tijo da sauki gaskiya lafiyar lafiyar hankalinsa shi da sai ya rika yi ma shi wannan direba taho taho taho shi kuma direba hankali ya kwanta malam. Yana nan ya tafiya Daman kwata ne a baya ai baya sai ya gidan zuwa masa. Ya taho taho da mota ta zo ta shiga kwatan grab sai ce ya yi direba ya ji mota ta faɗi ya ce ya za ka ce ya ya ce ka shiga inda ake da bukata ka shiga aiki shi ya ɗauka kwatan ake so a shiga ne ya ce aka ce ya duba don a samu a shiga kwatan sannan eh. ake ce wa direba ai wannan ai ban kwancece ne Ka kaje kana <laughs> wannan ai kada ka kama hagu ne wannan ba hanyar ba abokin abun nan a samai ba abokin da ya kamata a bashi amanar irin wannan eh, duban hanya ba ne. To ka Allah sarki mm, inda inda ba haukaci ya saka motar da ko kaya a kwata kenan. a ah, to to ka ku ga an an abun nan kenan an shiga wani gari kenan ba an yi ba an saki reshe an kama ganye <laughs> ta Allah ya kyauta Allah ya sauwake amin sun ba amin malam ga malama Juli tana daga mana hannu don haka bari mu mm. dakata a nan gidan Allah kai mu sabon mako kuma mu zo da wani sabon shiri yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC muke sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma mu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya